رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa wannan yammaci na lahadi yammacin uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekarar 1433 wadda kuma ya daidai da 22 ga watan bakwai shekara ta 2012 miladiyya ala taqdir jiya in za mu iya tunawa malam ya karanta har ya zuwa aya ta 33 cikin wannan sura mai albarka suratul nur sai dai mun fassara aya ta 32 ne wadda kuma yau ma akan aya ta 32 da muka fassara za mu tashi saboda alakan da ke tsakaninta da ayar da ke biye da fata Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko na cewa ni ne nake da kanwa wacce take wani makaranta da suke sa gajeren skirt ma mahaifinmu bai damu ba bai yi kokarin ya cire ta ba shin zan iya zuge yar ta rika wato saki zuwa makarantar ta halatta ka zuga ta domin zugawa zai ba ta daman ta bijire ne su kuma iyaye ba bijire musu ake ba nasiha ake musu haka ka bi hanyoyi da zaka isar da sako gurin mahaifinku ya fahimci cewa barin ta a wannan makaranta to kuma yana shafan tarbiyyar da shi din yake kokarin ita din ta samu sannan abu na biyu idan akwai damar da za a iya gaya wa makarantar su gyara to su gyara idan babu sai a cire ta a canza ta mata wannan makarantar wanda wannan matsaloli suna faruwa da dama har a unguwannin da yake mafi yawan masu zama a cikinta musulmi ne ko ma ɗari bisa ɗari mazaunan unguwar musulmi ne yanzu kamar nan anguwar rigasa da irin tudun wada da makamantansu anguwanni ne waɗanda suke dankare da ɗimbin al'ummar musulmi kusan in ce zalla babu wani kafiri a cikinsu sai wanda ya zo tirani to bai dace ba kuma a ce makarantu da ke wannan yankuna a ce kuma 'yan mata suna sa kaya na tsiraici a lokacin da yaran da ke karatu a makarantun musulmi ne malaman da ke karantarwa musulmi ne iyayen 'ya'yan musulmi ne to kuma na wani dalili za a ce sai sun yi tsaraici nan mu sani shi daukan ilimi wato suturar da mutum ya sa a jikin shi bayi da wani tasiri a bangaren ilimin silima suturar wato in akwai suturar da zai tasiri to suturar da yake na mutunci shi yafi domin ka ɗauka a cikin aji inda za a kawo malami ya zo ya koyar tsirara zai iya samun natsuwar da zai bada karatu a samu wani ɗalibi a masa tsirara a ce ya zauna ya ɗauki karatu zai gane karatu dalili saboda bai da natsuwa to gwargwadon lokacin da 'ya'ya suka yi tsiraici gwargwadon da natsuwarsu kuma zai ragu lokacin kuma da suka yi sutura na mutunci lokacin kuma natsuwarsu zai fi samuwa kuma su fi gane karatu da aka lallai a gyara wannan muna fata Allah taimake mu wannan na cewa yana neman ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi ayoyin nan guda biyu fadin Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun da kuma fadin Allah ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina shin wanne ne cikin ayoyin guda biyu ya zama na karshen sauka a cikin su da ya inganta cikin bukhari daga abdullahi bin abbasin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ayar da ta zama na ƙarshen sauka ita ce fadin Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah aya ta 281 cikin suratul baqara bayan saukanta ba a sake saukar da wata aya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba man tarihi sun kai komo dangane da bayan saukan wannan aya kuma wani lokaci ne aka karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin malamai sun ce kwana tara ne irin su ibnu abi hatim irin su imamu zujaj da wasu daga cikin malamai sa'id ibn jubair ne yace kwana bakwai ne tsakanin saukar ayan da karbar rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce kwana uku wasu malamai suka ce awowi uku ne tsakanin saukar ayan da kuma karewar rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a duniya imamul bagawi kusan shine wanda ya haka ya hakaito ruwaya mafi tsawo dangane da wannan ayan adadin kwanaki mafi yawa a cikin ma'alimu tanzil lashi ce kwanaki 21 ne tazarar da ke tsakanin saukar wannan ayan da kuma rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a takaitan takaitawa dai wannan aya ita ce ta karshe sai dai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati malamai suna cewa ita ce ayar karshe wadda bayan an saukar da ita kuma ba a sake saukar da wani ayan da ke kunshe da hukunce hukunce ba shi yasa Abdullahi ibn abbasin hibrul umma yace ikmaluddin da Allah ya yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati yace ikmaluddin anan yana nufin yana nufin ikmalu fara'idullahi fara'idullah wa hududihi wato cika farillan da ubangiji ta'ala ke saukarwa al'umma da kuma dokokinsa bayan saukan wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum babu wata aya da ta sauko tana kunshe da bayanin halal ko haram ko bayanin a yi kaza ko a bar kaza mafi yawa duk ayoyin da ke kunshe da hukunce hukunce to sun sauka ne kafin a saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma wannan ma na iya fito maka da abin sarari domin ai lafazin al-yawma akmaltu lakum dinakum ba aya ce daga farko ba farkon ayan hurrimat alaykumul maytatu ne والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبي على النصب wannan dukkanin su dokoki ne ubangiji ta'ala ke bayyana wa mutane na abincin da ya haramta musulmi ya ci ke zalikun fisk al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhafuhum fala takhshawhum wakhshawni اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مقمصة غير متجانف a فإن wannan aya da nuna mana cewa dokoki na halal da haram. to da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ba sake saukar da wata doka ta halal da haram ba kuma tsakanin saukan al-yawma akmaltu lakum dinakum da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce kwana tamanin da 81 ne kamar yadda abul fard ibn al-jazari abdurrahman ibn al-jazari ya ruwaito cikin littafin sazadul masir a karkashin tafsirin wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum yace kwana tamanin da 81 ne wannan kwana 81 da saukan shi da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kwana 21 kamar yadda bazawi ya kawo wasu sun ce tara wasu sun ce bakwai wasu sun ce kwana uku wasu sun ce awanni a takaice mun dauki 21 ma ai 81 na gaban sa zaka wattaqu fitna ku yawman turja'una fihi ila Allah ita aka saukar a karshe Allah ya samu dace a cewa shi ya halatta mace ta yi amfani da gaban namiji na roba da aka yi dan ɗebe sha'awanta a lokacin da mijinta na da larura ko na kankancewan gaba ko na rashin tashin gaba Aya halatta domin yana daga cikin ittiga wara a zalik mace mumina ubangiji ta'ala ya umarce ta da ta tsare farjinta wa qul lil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yana daga cikin hifzul farj farj wato ta zamana ta tsare farjinta sai dai ga mijinta kadai da yin amfani da wani mutum mutumi na balan-balan ko wani gaban namiji wadda aka yi shi da wani roba wannan haramun ne mace ta yi amfani da shi musulma dan ɗaya sha'awarta sai dai a yi kokari ta ci gaba da haƙuri ana neman magani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mijinta magani shi kenan in kuma hakan ya ci tira to sai a raba auren shine khiftum shiqaqa bainihima kenan an ji tsoron kada ɗaya ya cutar da ɗaya wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw i'rada fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha Allah ya sa mu dace sannan tana mai tambaya na cewa menene hukuncin macen da ke kiran mijinta dadi shi kuma yana kiran ta momi dan babu laifi <laughs> babu laifi ba wani matsala a cikinsa ina fata mun fahimci wannan yana iya yiwuwa wasu kila sunansa sunan mahaifinta ne ko sunan wani kani ko wa na mahaifinta da ka sai ta yi amfani da wannan kalmar dadi shi ma kuma kila haka ne take a wurin shi ina fata mun fahimci wannan amma ta kira ki dadi da tunanin zuciyarta na kudurta cewa ai dadin ne da gaske to wannan shine bai halatta ba samu dace ina cewa ni ban iya karanta alqur'ani ba in ba abin da ya wuce daga alamtara kaifa zuwa nasi ba shin zan iya maimaita karanta shi kawai cikin wannan wata daga farkon shi har karshe ka iya ai shi ma qur'ani ne sai dai muna baka shawara kai kokari ka koyi sauran surorin qur'ani na da dadi amma sai ka san shi lokacin da ka san shi ka iya karanta shi lokacin da zaka iya gane dadin da ke cikin sa saboda haka lokacin da kuma ka takaitu gurin fahimtar sa kuma ka takaita ma kanka dadi da alkhairin da ke cikin sa muna fata wanda kai haddace Allah ya sanya musu albarka kuma ka dage kai kokari ka haddace saura Allah ya taimake mu wannan na cewa an ce mutumin da wuta ta kona ya mutu ya yi shahada shin wanda kuma wutan nefa ya rike har ya mutu fa ai wuta da ya kashe shi sannan koda ma kuma koda wani dalili ya hana shi shiga cikin wancan hadisin to kuma ai mautul fujo amma shahada ce mutuwan kaf daya lokaci guda instant death yanzu yanzu nan mutum lafiya lau kawai kaji an ce ya mutu ko gine ya rubuta masa ko sun yi accident ko mota ta buge shi ko wani abu ya taka shi yanzu yanzu tallan lantarki ai mautul fuju'a ne kuka yi musafaha yanzu ne ya dafa waya yanzu ya mutu ai ya zama mautul fujar. da ka shahada ne fitar babu shirka cikin ayyukansa to wannan dan aljanna ne Allah ya sa mu dace wannan na tambaya cewa mutum ne yayi sahur sai bacci ya kwashe shi bayan sahur sai yayi mafarki mani ya fita masa yaya azumin sa azumin sa na nan mafarki baya kare azumi Allah ya samu dace ina tambaya menene hukuncin yin musafaha da mace macen da take muharramanka babu laifi dan kai musafaha da ita yarka zaka iya musafaha da ita yarka ko kanwarka wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya zaka iya musafaha da ita matarka zaka iya musafaha da ita mahaifiyarka zaka iya musafaha da ita yayyanta da kannanta mata zaka iya musafaha da su yayyan mahaifinka da kannansa mata zaka iya musafaha da su jikokinka mata Za ka iya musafaha da nan don muharramai ne amma bayan su wata mata ba ta halatta a gare ka kai musafaha da ita ba musafaha da dukkanin muharramanka mahaifiyar matanka muharrama ce a gare ka matukar ka taba saduwa da matar za ka iya musafaha da surkanka Allah ya sa mu dace ma ba hauke ma ya ce ana barin halal ko don kunya <laughs> wanda ya rubuta wannan tambaya ya rubuta wasu jawabai guda biyu a karkashin tambayar sai dai ina ba shawara ya rubuta jawaban kai tsaye zuwa ga waɗanda yake ba da shawara a gare su ta Allah ya bamu sabati kan abin da zamu karanta zamu tashi a farkon aya ta 32 bismillah a'udhu billahi minash وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور ubangiji ala yake wa hul ayama minkum salihin min ibadikum ko aurar da al'ayama lafazin al'ayama jam'u ne na al'ayyimu al'ayyimu yana nufin malla zauja lahu wadda ba da mata sawa'an ya taba auren ko bai taba auren ba namiji ne shi ko ko mace ne ita matukar babu aure to wannan shi ake ce masa al'ayyimu sannan shi ne al'ayama ubangiji ta ala yace to ku aurar da al'ayama minkum marasa aure daga cikin ku min ibadikum da kuma na gari gari daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da kuma bayinku mata in kunu fukara idan sun ma kasance talakawa ne su sawa'an mata ne ko maza suka kasance ba su da shi yughnihimullahu min fadlihi ubangiji ta'ala zai wadata su daga falalarsa zai wadata su daga taskar arzikinsa subhanahu wa ta'ala amma wannan yana da kaidi zuwa ga mashi'a na Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya so sai ya ba su arziki in ya so kuma ya ba su a haka ga auren sannan kuma ga ba kuɗi wannan mashi'a ce ta ubangiji saboda Allah madaukakin sarki ya kayyade da dama daga cikin wasu ababe da yake yi ma bayi zuwa ga ainihin wato mashi'a na shi ya ce wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha ashe da bukatuwarsa da sonsa da ganin damansa ne yake azurtawa ba wai tilas bane ba mun fahimci wannan bal iyahu bal iyahu tad'una fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a ya ga dama sai ya yaye muku abinda kuke roƙon shi ya yaye muku shi ashe sai in ya so babu tilas a cikin sa ballantana mutum ya ce to alkawari ne na dole dole kawai in yi aure dole ya kudi to kuma yaya aka yi ga masu aure kuma ga su ba kudi a cikin mashi'a ne na ubangiji sai dai kuma mu sani duk lokacin da ubangiji ta'ala yi alkawari irin wannan ya jingina shi zuwa ga mashi'arsa to kaso mafi tsoka daga cikin al'ummar da suka sifanta da wannan siffa sai Allah ya azurta su da kaji Allah ya ce wa rabba astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaikum Midarara. yayi alƙawarin matukar za ku yawaita istighfari sai ya azarta ku wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasada wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wannan alƙawari ne matukar akwai istighfari to kuma akwai arziki to mafi yawa masu istighfari masu arziki ne wannan alƙawari ne ubangiji ta yi ko da ya hana wasu to kuma sai ya bawa mafi yawa ko da Allah subhanahu wa ta'ala yace wala anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh matukar al'umma za su haɗu a kan ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ubangiji ta'ala zai buɗe musu ƙofofin albarka na sararin samaniya da wanda suke kasa duk wani kofa da arziki sai Allah ya buɗe shi ta yadda za su same shi cikin sauki to kuma al'ummar da ta haɗu akan ɗa'a ga Allah mafi yawa tasa'in da bakwai cikin ɗari ɗin su sai ka same su mawadata ne ba sa buƙatar komai a gurin kowa ubangiji ta'ala ya wadata su to wannan ma mafi yawa magidanta za ka same su mawadata ne wa in ma wadata ta fuskar arziki wa in ma wadata ta fuskar kwanciyar hankali da natsuwa wa in ma wadata ta fuskar biyan bukatar su ta hanyar samun ya'ya da Allah subhanahu ta'ala ya basu saboda aure na tattare da alkhairai da dama abu na farko dai shine mutumin da yayi ya wadatu da shiga cikin jimlar waɗanda suka yi koyi da annabawa dan Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa zurriya annabawa da manzanni dukkaninsu suna da mata ashe yin aure a yau to a madadin koyi da su shiga cikin yayin da annabawa suka yi kada ya ishi mutum arziki ko da ma ba a ƙara masa da wani abu ba sannan bayan nan akan samu ƴaƴa akan samu jikoki ta hanyar aure ubangiji ta'ala ya ce shine wanda ya sanya huwa allazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata ashe kaga ta hanyar ƴaƴa ta hanyar mata ake samun ƴaƴa ake kuma samun jikoki sannan yana daga cikin ni'imar da aure ya kunsa shine wanzar da natsuwa ga ma'abota shi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sannan yana daga cikin ƙarin natsuwa shine matar sutura ce a gare ka hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yanzu yadda muke cikin masallacin nan a ce a tsiraitar da mutum ya zama tsirara sai a ce ya miƙe tsaye zai samu natsuwa ba zai samu natsuwa ba saboda mai babu tufa a jikinsa to sai ubangiji ta'ala ya tuffanta mata da tufafi zuwa ga mazaje a ce mutumin da bai da mata tafiya yake tsirara da haka zaka same shi da garancin natsuwa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah cikin littafin zadul ma'ad yake cewa yana daga cikin illar dadewa ba yi aure ba shine mutum ya kamu da cutar gafla cutar rafkanwa idan da za ku nada limami marar mata to da wuya ku shekara ba ku yi sujudu sahwi ba amma sai ku nada mai mata sai ku manta da darasin babu sahwi ba shekara da shekaru ba a yi rafkanwa ba da wannan mai aure kenan amma marar aure ba yadda za a yi ku shekara ba ku yi rabkanwa ba zai iya yin kabbaran harama bai fatiha bai ya sallama saboda matsaloli da ke tattare da su idan da za ka zo ka bawa mutum labari yana kallon ka yana sauraron ka daga farko har ƙarshe sai ka gama ya ce dan Allah ka yi haƙuri kaɗan maimaita ban ji ba to wallahi mafi yawa marar mata ne wannan cutar gafala galibi ta fi kama marasa mata sannan aure cikon halittar ɗan adam ne domin annabi sallallahu alaihi wa ingantaccen hadisi ya nuna mana cewa halittan da aka yi hawa matar annabi adam alaihi salatu wassalam an halitte ta ne da haƙarƙarinsa ɗaya daga cikin haƙarƙarinsa na hagu tubin da aka halitte shi sai aka cire kashi ɗaya a jiki ya samu tawaya ko bai samu ba sai aka halitti matar sai aka haɗa su guri ɗaya yanzu halittan ta dawo ta cika ko bata cika ba to khalaqa lakum min anfusikum azwajan mata yanku daga jikinku aka halitta lokacin da kai aure to lokacin halittar ka ya cika cikakke amma in ba haka ba akwai hakar garin da babu <laughs> Allah ya sa mu dace saboda haka lallai aure akwai arziki a cikin shi ko da arzikin bai fito sarari mutane suna gari ba da Allah madaukakin sarki yake lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u qima innahu alimul qadir wannan ayan galibi ta fi a kan masu mata domin babu yadda za a yi ka samu yaya sai ta hanyar aure babu yadda za a yi ka samu wato a ce gashi kai din ka gane kai kana haihuwa ko baka haihuwa sai ta hanyar aure alimun kadir haka lallai akwai arziki a cikin aure shi yasa abubakar siddiq yace atiullaha fi ma amarakum bihi min nikahi yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina ku yi Allah da'a cikin abin da ya muku umarni da shi na yin auren shi kuma zai zanta da alkawarin da ya muku na wadata ku wannan wadatuwa ko na natsuwa kadai aka baka ta samu natsuwar na musamman kuma kula da wanda ya aure a satin farko za ga halittar fuskar sa ta canza wallahi fuskar sa ma canzawa take sai ga tana sheki tana dan gelgeli ana ango ya ja mai yana dan murmushi ta ga mutum kashin mukin sa sun fito ta yani muni sun bayyana sarari mafi yawa galibi haka ne sannan misalin da na buga mana ajiya yana nan daram a yadda yake mafi yawa tattalin arzikin duniya a hannun masu mata yake ka lissafa duk wani kamfani da ka gani na mai mata ne duk wani mota mai numfashi da ka gani na mai mata ne gida da ya isa na mai mata ne amma duk wani marar mata yana daki ko da sa ne dai guda ɗaya kafa waje ya zama da haya yake kuma wanda ya bashi hayan mai mata ne dillalin ma da ya nema masa gidan shi ma mata ne shi ma mai mata ne duk wani arzikin duniya zaka samu mafi a hannun masu mata yi wadda ka itsalabul ghina fin nika abdullahi dan mas'ud yace ku nemi wadata cikin aure Allah yace in ya kuno fukara in ma mutane ba su da shi fa sawfa yughnihim Allahu min fadlihi ubangiji ta'ala zai yalwata musu daga falalarsa malamai suka ce wannan alƙawarin yalwar ya takaita ne akan wanda ya aure kadai dan yima Allah da'a dan kuma kare kanshi daga barin zina hadisi ya inganta ibn jarir ya ruwaito shi da sanadin sa imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal imamu nasa'i da imamu tirmidhi da ibn majah duk sun ruwaito hadisin daga abu huraira Allah ya yarda shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salasun haqqun ala allahi aunuhu wasu mutane guda uku wajibi ne ubangiji ta'ala ya taimake su Allah ya dora maka satila sai ya taimaka musu na farkon su shine annakihu yuridu al-ifaf wanda ya aure yana nufin kare kanshi daga barin zina manufarsa kawai saboda kar ya fada fitina na zina yace bari ya je ya aure ga wannan lokaci sai Allah ya taimake shi yadda zai iya rike auren sai Allah ya yalwata masa abin da zai samu yayi auren kuma sai Allah ya datar da shi da matar da zai auren domin wani lokaci mutum na iya samun kuɗin auren kuma ya zama bai samu matar ba yayi ta lalubawa yayi ta lalubawa har ya zama ya rasa duk asset nashi sun kare sai ya dawo sai ɗin ƙannensa da gaske yake kuma da kuɗinsa a hannu amma kuma bai samu ba matukar yana nufin ya kare kansa da zina to sai ubangiji ta'ala ya bashi wanda zai aura Allah ya datar da mu bayan nan Allah madaukakin sarki yake wallahu wasiun alim lalle ubangiji ta'ala mai yalwan falala ne falalarsa tana da yalwa ta isi ta wadatu duniya da duk abin da ke cikinta ba tare da ta tabu da komai ba da ka karkai tunanin ai wane yayi aure an bashi wadata wane ma Allah ya wadata shi yayi aure to ni kafin na taso ne aure ai wadata za ta kare a'a wallahu wasi'un ubangiji ta'ala wasi'ul fadli ne mai yalwan falala ne alimun kuma masani ne dangane da halin bayinsa wanda ya auren dan Allah dan kare kansa daga barin zina ubangiji ta'ala ya sani wanda ya aure dan kecere ni ya aure matar shiga mota ba matar zama gida ba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar masa da aya zuwa ga matansa da sauran matan duniya wa karna fi buyuti kulla amma ko waɗanda suke aure musamman dan kawai su a gaban mota suna yawo su kawai su su a gaban mota wai ya aure kyakkyawa dan haka bari ya fito da ita saboda rashin kishi da sanin mutuncin kai ya fito da ita kowa ya gani suna fita shan ice cream suna fita shopping plaza ana sayayya ba ɗabi'a ce ta mumini ba alimun ubangiji ta'ala masani ne dangane da halin da ku kuke ciki wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha ubangiji ta'ala yace waɗanda ba su samu abin da za su yi aure ba to sai su kame kawunansu su ne allazina la yajiduna nikahan ai ma tunkahu bihi almar'a abinda za a iya aurar matan da shi abinda ba su wanda ba su samu haka ba to wal yasta'fif to su kame su hana kansu daga barin zina hatta yughniyahumullahu min fadlihi har sai ubangiji ta'ala ya yalwata musu daga falalarsa yana iya yiwuwa ya zama na kuɗin ne ba su da shi to su yi hakuri su kame har sai ubangiji ta'ala ya yalwata musu abin da za su yi auren yana iya yiwuwa ya zamana suna da kuɗin matar ce ba su samu ba su dai ya hakuri kar su yi zina har sai ubangiji ta'ala ya yalwata musu daga falalarsa ya datar da su da matar da za su iya aura ya inganta cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hadisi daga abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي يوكو تارم متاسا duk mutumin da ke da hali a cikin kuto yayi aure domin auren shine aghaddu lil basari shi yafi tsarewa dangane da idan mutum duk yadda kake da sabbaka ayar baya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum duk yadda kake wannan ayar ta hanyar in ka ga mata da ba ta ka baka kau da kai ko ka sunkuyar ko ka kalli gefe ta wuce wannan ma ta zo ta wuce ka kau da kai wannan ta zo ta wuce ka kau da kai ka ga wancan a hoto ka haɗiye yawunka ka kau da kai to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kai aure ya yafi baka daman kau da kai din innahu aghaddu lil basari sannan wa ahsanu lil farji fi ba wa farjin ka kariya daga barin afkawa cikin sabon Allah duk yadda kai kokarin wurin kare farjinka ta kowace kusurwa to yin auren fi yin auren fi duk shan kanwa duk shan lipton da lemon tsami wani har yana da zubin sa na musamman a gurin mai shayi da ya ya zauna sai ce mai shayi zuba min kai dai ka san zubi na zubi da irin na marasa mata da haka lipton hudu ake sa masa da lemon tsami guda biyu wai duk dai dan ya danne sha'awar awar ta taso annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yin aure shine ahsanu lil farji shi ya fi tsare farjinka daga barin zina da haka wannan yana ba da daman cewa iyaye su fahimci duk wani kariya da za su iya ba wa 'ya'yansu mata to idan fa ba aure suka musu ba lokacin da suka kai aure to wannan kariyar na watin gadi ne baya zama wa kariya na hakika aure shine kariya na hakika shi yasa ya inganta daga aliyu ibn Abi Talib wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatu la tu'akhiruhunna ga wasu ababe guda uku ya Ali karka yadda ka jinkirta su na farko yace aljanazatu iza hadarat sallar jana'iza in ta zo ba a jinkiri ayi maza maza a kai gawa na biyu yace was salatu iza uqimat sallah idan an mata ikama to kuma ba a mata jinkiri nan take ake bukatar a yi ta sannan na uku yace was tabiya idha wajadat kuf'a ya mace idan ta samu mai aurenta matukar ya mace ta samu mai aurenta to kuma karka yadda ka jinkirta wannan hadisi malamai sun ce yana daraja ta hasan to bi imam tabarani shi ya waito hadisi wannan na nuna mana cewa lallai ba a jinkirtar da ya mace a lokacin da ta kai shekarun da ya dace aure da ita kuma ta samu mai aure dan wannan hadisin na da goyon bayan wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum lafazin wa ankihu umarni ne ubangiji ta'ala yayi wasiqatul am al mujarrada min al qara'in taqtadi al wujub dukkanin siga ta umarni na cewa a yi matakar babu wata karina da take da alakanta cewa umarnin ba na dole bane to umarnin ya zama dole in babu karina to kuma wannan umarni ne wanda babu karina ta tarji matakar ya ta kai ta kai lokacin da ya dace a aurar kuma ta samu wanda yake bukatar aurenta to kar a togace da wani dalili daga cikin dalilai ko na ci gaba da karatu ko dalilin sai ta hada haddan alƙur'ani ko ko ba a yi saukan islamiyya ba ko ko kaza ko ko kaza duk wani bid'a da ake da aka dora wanda ake yi na hidimar kuɗi to sai a kau da shi a maza maza a aurar da ita sai ayi babu kuɗin da za a yi mata kaya a kai ta a yadda take a sauƙaƙa a abin da ya sauƙaƙa kar a ce a'a ai ga wani dalili daga cikin dalilai da za a jinkirta saboda halin da ake ciki a yau akwai wasu 'yan matan da ake jinkirta wurin su wai gurin jiran maza sai a ce ai wanda zai aure ta bana bana ya samu jami'a da ka sai a yi haƙuri a jira tukuna sai ya kammala digiri sai ya samu aiki daga tana zaman jiran yayi digiri ne ya samu aiki wai yanzu mijin ake jira kuma tana kai komo ta je ta dawo a gaban mazaje sannan wasu ma ba a iya tsare ta daga barin yin fira da wasu mazajen haka maza za su zo suna kiranta ana tattaunawa da ita a bai ce ai haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi wanda bai da halin da zai yi aure to fa alaihi bisau kawai ya rika yin azumi don mutumin da ke azumi yakan takaita a lokacin da yake azumi ta hanyar sabon Allah shi yasa da watan ramadana zaka samu masu sabon Allah sun takaita saboda azumin da ake yi yakan gina wa mutane imani shi yasa Allah yake kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakuna sai ya kawo lafazin takawa a ƙarshe ashe azumi yakan gina wa mutum takawa takawarka yakan sa ka nisanci haramun wannan yakan baka daman ka iya kare kanka na wucin gadi kafin lokacin da ubangiji ta'ala zai wadata ka hatta yughniyahumullahu min fadlihi sai Allah yace wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum waɗanda ke neman a rubuta musu alkawarin fansa daga cikin abin da kuka mallaka na bayi alkitaba yana nufin alkawarin fansa tsakanin bawa da mai shi awa yana da daman da zai iya tambayan mai shi cewa a rubuta mini fansa na in biya in na biya na zama da shi kuma mai shi in ya yadda sai ya rubuta masa fansa ya ce masa to na baka fansan kanka akan naira miliyan ɗaya za ka biya a cikin shekara uku duk shekara za ka ba da dubu ɗari uku da ɗoriya duk shekara za ka ba da dubu ɗari uku da ɗoriya in ka bayar ka yantu ta mun fahimci wannan wannan shi ake ce masa mukataba ake ce masa ba sai Allah ya ce to yabta gunal kitaba mimma malakat aymanukum waɗanda ke neman a rubuta musu fansa daga cikin abin da kuka mallaka na bayi fakatibuhum ku rubuta musu fansan in alimtum fihim khaira idan har kun san akwai alkhairi tattare da su malamai sun yi sabani dangane da fassara alkhairi wasu daga cikin malamai suka ce amana in kun san akwai amana tattare da su in kun rubuta fansan za su cika amana in kun san akwai gaskiya cikin su haka wasu daga cikin malamai suka fassara khairar da ma'ana sidika wasu malamai suka ce quwwatul iktisab wato karfin neman kuɗi matuƙar kasan yana da ƙarfin da zai iya zuwa ya je ya nema to kana iya rubuta masa shine in alimtum fihim khaira amma fassara mafi inganci shine ɗaukan ma'anar a dukansa wadda kuka san maganar da suka faɗa da gaske suke kuka san kuma suna da amana kuka san kuma suna da ƙarfin da za su iya fita su je su nema to wannan sai ku rubuta musu fansa babu laifi dalili da ubangiji ta'ala ya kawo sharadin in alimtum fihim khaira saboda ba kowane bawa bane ke da aminci ga mai shi cewa idan ya sake shi zai dawo domin duk bawan da ka rubuta masa fansa to yana da damar ya tafi duk kasar da ya ga dama yana iya tashi daga wannan kasar ya tafi kwatano ya je ya zauna can zai nemo kuɗin ya kawo maka kai dai alƙawarin ka a shekara zai kawo kaza har ya gama biya da ka babu ruwanka da sai ya zauna a gaban ka ballantana ya maka aiki daga ran da kuka yi rubutu to kuma daga ranar yana iya zuwa ko ina ya je ya nemo kuɗi ba mai amana ba ba mai gaskiya ba ba mai karfin ya nema ba wani ya tafi to ba ya tafi kenan ya tafi kenan baka ƙara jin labarin sa baka ƙara jin duriyarsa sai Allah yake to in alimtum fihim khaira matukar kun san akwai amana da gaskiya tattare da su kuma suna da halin da za su iya su je su nema fakati buhum to kuma sai ku yi wannan yarjejeniya ta rubutu tsakanin ku da su ku rubuta musu cewa to idan ka biya kaza a cikin shekara kaza ka zama ba ka zama da tacce zaka daga yau ka tafi ka je ka nemi kuɗin ka duk kuɗin da ya nema nashi ne Allah yake wa atuhum min malillahi allazi ataku kuma ku ba su daga dukiyar Allah wadda ubangiji ta'ala ya ba ku malamai suka ce ku yanke musu wani abu daga cikin abin da kuka dora musu ku yi sadaka da shi ka ce zai biya dubu ɗari uku a cikin shekara uku kowace shekara zai bada dubu ɗari to sai ka yanke masa kuɗin wani shekara sai ka ce ka bashi tunda dubu ɗari uku ai duka naka ne wa ya baka wannan kuɗin Allah ne ya baka sai Allah yake ce to wa atuhum min malillahi allazi ataku ko ba su daga cikin dukiyar Allah da ya baku shine sai ka nemi kuɗin shekara guda sai ka ce to ka yafe masa wannan kuɗin haka wasu daga cikin malamai suka ce shine wab'un najm min nujumil kitaba wato yanke masa wani abu na kaso daga cikin kason da aka yi da shi zai biya kitaba ba ta tabbata sai in an yi ta lokaci bayan lokaci inda za ka rubuta masa cewa ya biya a lokaci guda to wannan bai zama mukataba ba sai dai mukata'a in ya biya a lokaci guda mukata'a ne yana zama mukataba ne idan ya zama na biyan zai yi shi ne yanki yanki yanki yanki ko sau biyar ko sau shida zai biya ko biya uku ko biya bakwai ko biya goma to wannan shi ya zama mukataba to cikin biyan da zai yi guda uku ko hudu ko biyar sai ka ce to kaya ce masa daya wannan shi ne atuhum min malillahi allazi ataku wasu daga cikin malamai suka ce ba wannan ake nufi ba ana nufin dukiyar zakka don ubangiji ta'ala ya lissafa bayi daga cikin waɗanda ake biya ake ba wa zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah a ce fir riqabi kaga bayi kenan waɗanda aka yi musu bukata ba ana ba su zakka sai Allah ya ce to atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah wadda ubangiji ta'ala ya baku shine ku ba su daga cikin zakka wasu malamai suka ce ba wannan ake nufi ba ana nufin daga cikin dukiyar baitul mali duk abin da aka sani na cikin dukiyar gwamnati bawan da ya je ya rubuta mukataba to kuma hakkin karamar hukuma ko jiha ne ko ko gwamnatin tarayya ta tatso daga aljuhunta ta taimaka mata da dukiyar da zai je ya biya wannan shine min malillahi allazi atakum dukiya ce ta Allah ba dukiya ce ta wani ba da aka a ba su su je su biya wasu malamai suka ce wannan yana nufin a shelanta musu neman taimako duk bawan da aka rubuta masa fansa to ya zo ya tsaya ya sanar da shugabannin al'umma su kuma su zo ko masallaci ko wani wurin da al'umma musulmi ke taruwa su ba da shela wane bawan wane an rubuta masa fansa zai biya akan shekara kaza duk shekara zai ba da kaza da haka muna kira ga dukkanin al'umma musulmi su ba shi taimako fi sabilillahi shine ma'anan atuhum min malillahi allazi atakum sai kowa ya fito daga dukiyar da ubangiji ta'ala ya bashi li yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu lahu kowa ya bayar gurgurdan samun sa a tattara masa kudi ya je ya biya shi ma ya zama da tunda dai ubangiji ta'ala ya ce in alimtum fihim khaira duk bawan da ke da alkhairi tattare da shi yana da amana yana da gaskiya sai wannan bawa bawa ne na gari ya kamata a taimaka masa ya zama da domin in ya zama ɗa zai iya mallakar abu na kansa kuma zai taimaki al'umma ina fata mun fahimci wannan haka wasu daga cikin malamai suka ce shi ake nufi da wa'atuhum min malillahi allazi ataku waɗannan fassarori guda hudu dukkanin su ba sa cin karo da juna kowannen sa yana zaman kansa babu laifi shi mai bawa ya yafe masa wani abu kamar yadda Abdullahi bin Abbas ne ya ruwaito Umar dan Khattab yana da wani bawa da ake ce masa Abu Umayya shine alkunyar da ake kiran bawa da shi kana bawan ya nemi Umar bin al-Khattab Allah ya dare shi ya rubuta masa fansa Umar sai ya rubuta masa fansa da ya rubuta masa fansa sai yace zaka biya cikin shekara uku amma shekarar farko na ya ce maka haka ba za ka fara biya ba sai daga shekara na biyu da shekara na uku bawan yace a'a da dai ka bari sai in na biya na ɗaya na biya na biyu sai ka yafe mini shekara na uku Khattab ya ce to wa ya gaya maka ina da tabbacin zan kai shekara uku ni na yace na farkon ba na karshen ba abdullahi dan umar kamar yadda ibn jarir ya ruwaito da sanadinsa daga sa'id ibn jubair yace abdullahi dan umar idan zai yanta bawa ta hanyar mukataba shi kuma yakan yace masa kason karshe ne ba kason farko ba yace abin da yasa yake yace kason karshe a shekarar karshe ba kason farko ba ba shekaran farko ba yace saboda yana iya yafe masa shekarar farko bawan ya biya na ɗaya. kafin ya kai na biyu kuma ya zo ya gaza domin a ka'ida shi ne idan aka yi shekara uku zai biya ya biya na shekaran farko shekara na biyu ya nema ya rasa shekara na uku ya nema ya rasa to kuma yakan dawo cikin bayi ne shi kenan kuma maganar mukataba ta kare in mukataba ta kare zamana ka yi masa sadakar a farko ne sai gaza sai ya dawo bawanka yanzu ka yi makanka sadaka ce sadakar da ka bayar ta dawo ko ba ta dawo ba yace to da in bayar ta dawo gara iya biya idan ya zo na karshe sai in ce na yafe ta tafi kenan sai dai mu hadu a lahira wannan shine fahimtar Abdullahi dan Umar haka malamai suka ce ko a farko ko a karshe mutum ya ga maslahar da yake gani yace ya yafe masa babu laifi sannan babu laifi a basu daga cikin dukiyar zakka don suna cikin firriqabi babu laifi kuma a basu daga cikin dukiyar baitulmali mali don suna da haƙƙi a cikin sa kuma ba laifi bane dan mutane sun musu karo karo sun tarkata musu abin da su din za su biya wa atuhum min malillahi alladhi ataku la tukrihu fatayatikum alal biga ubangiji ta'ala yace kada ku rika tirsasa matanku wato waɗanda kuke ku yangi matanku bayi mata da kuke da su kar ku rika tirsasa su zuwa ga zina in aradna tahassanan matakan suna buƙatar kame kansu ba sa son zina wannan aya malamai suka ce ta sauka ne don kore abin da ke gudana da jahiliya kafin zuwa musulunci larabawa sun kasance idan mutum na da baiwa to kuma yakan sake ta je ta yi zina sai ya bata jinga wadda za ta rika kawo masa tana balas duk sati ko duk wata kawai ta je duk zinar da za ta je ta yi amma dai duk wata za ta kawo kaza ko duk sati za ta kawo ka. shi ba ruwan shi kuɗi kawai yake bukata yadda kasan ya bata mashin din ataba ya bata motar haya haka kawai ta je ta kawo balas tana da balas kullum sai ta kawo musulunci ya zo sai ya ce wala tukrihu fatayatukum alal bigha kar ku rika tirsata bayan ku ku yangin ku mata zuwa ga ainihin zina in aradna tahassunan matakan ba sa bukatar su yi zina wannan in aradna tahassunan al-ibnu kathir yace kharaja makhraj al-ghalib la mafhuma lahu ba yana nufin idan ba sa bukatar kare kansu kuma ku rika tursasa su zuwa zinan ba wannan Allah ya kawo shi ne dan ya tabbatar da taswira na ikrahi din domin baka cewa an tilasta maka sai ya zama abin da kai ma baka son yi amma abin da dama kai ma kana son yi sai aka ce ma yi an tilasta ma ba tilasta ma ba da haka kalmar tilasti baya tabbakuwa sai ga wadda dama ba ta bukatar yin zina sannan a lokacin ne kuma umurtansu da zinan yake zama babban laifi sama da inda dama su ma su suka kai kansu ina fata mun fahimci wannan sai Allah ya ce to wala tukrihu fatayatikum alal biga kar ku rika tirsasa su zuwa ga zina akwai waɗanda 'ya'yan cikin su suke tirsasawa zuwa ga zina su sukan sake su je su yi zina a wancan lokaci kuɗi suke nema ta hanyoyi guda biyu shi yasa suke tura su idan ta je ta yi zina za ta kawo kuɗi idan ta yi ciki kan nashi ne idan ta haihu in wanda ya mata cikin yana buƙatar ɗansa to ya zo ya saya nan ma sai ya samu kuɗi to yanzu kai da ka tura yarka ta je ta yi zina kai kuma dan me dan kawai a taka dokar Allah a ban kasa baka buƙatar dokar Allah ta tsayu wasu sukan tirsasa ƴaƴansu zuwa ga zina kai tsaye wasu kuma sukan tirsasa su a kaikaice ya ta so tana son aure ta fito da saurayi ba yanzu ba ta gama secondary school ya za a cire ta tana secondary ta gama secondary wannan saurayin ya bace ya je ya samu wata ya aura tun da Allah cewa ya kame zuwa lokacin da zai samu wadata wal yasafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi to ko lokacin da Allah ya wadata ta ai ba zai jira yarka ba ya je ya auri wata ta gama sakandaren ba ta samu wani ba ta zauna shekara ɗaya sai kuma a ce to ta fara makaranta na gaba da sakandare ko ta je school of health ko ta tafi fce ko ta tafi jami'a ko wani polytechnic ta shiga wani mijin kuma ya sake fitowa sai a ce shi ma ya jira sai ta yi diploma ko sai ta yi nce ko sai ta yi kaza ko sai ta yi kaza kuma sai ya kama kansa lokacin da ta yi digiri to kuma a wannan lokaci dukkanin sa'anninta sun yi aure wanda ya kamata su aure ta babu su yana daga cikin abin da mazaje ke guje ma wurin zaɓar mata shine kada su zaɓi matar da fi su ilimi nan duk wani namiji haka yake baya buƙatar a wuri matar da fi shi karatu ya fi son shi ya fi ta karatu wani mai hikima na cewa idan za ka yi aure ka fi matarka abu uku tafi ka abu uku ko haɗu a abu uku fatar da kai ka fi ta ƙarfi domin idan tafi ka ƙarfi to kuma umarni ba zai kankama ba a cikin gida zata ta zare ma idanu ka tabbatar da ka fita ilimi ilimin nan na karatun zamani ko na karatun addini ko na yawon duniya ka tabbatar da ka fita ilimi ka fita sanin anguwanni a gari kai zaka ba ta labari ba ita ba ka fita yawon kasashe ka san Lagos ka san Kurmi ka san dukkanin sauran kasashen duniya kai zaka ba ta labarin Japan da China amma ba wai ita ka fika yawon duniya ka zo ka zauna idan ta ga an nuno Faransa an nuno garin Paris ta ce ta tuna lokacin da suka je na in an nuno wuri ta sai ta tuna aikin hajjin ta na bara kai kuma kana nan miskini ba inda ka sani to wallahi za ta rena ka sannan ka tabbatar da ka fi ta kuɗi duk batun da ta fi mijinta kuɗi to da wuya ta yi masa biyayya da wuya shi ma kuma ya iya mata muzure domin yana neman bashi a gurinta mun fahimci wannan sannan kuma tafi ka kyau lallai tafi ka kyau domin in ka fi matan ka kyau to akwai matsala sannan tafi ka haƙuri ana buƙatar matar ka tafi ka guri idan kai ne ka fita guri to nan ma kuma matsala za a samu ka ana buƙatar mace ta fi mijinta guri kuma ana buƙatar ita kanta matar wato tafi ka kunya aka bari miji ya fi mata kunya to kuma ya shiga uku gida lalacewa yake nan ku haɗu abu uku harshen ku ya zama na ɗaya ne kana jin ta tana jin ka ko da ba yaren ku ɗaya ba to amma ya zama na harshen da take magana da shi kana ji bai yiwa haka kana tukururun ka auro ba larabiya ba jin larabci kake ba ku zo ku yi lokacin da ta yi larabci za ta gaya maka bukatar ta kuma sai ka nemo wani ustazu ya zo ya fassara maka kaga akwai matsala ke ko ya zama na yarabanci kadai take ji kai kuma baka ji hausa kadai kike ji baka jin wani yare kai hausa ta yarabanci dunkun kenan kaga matsala za a samu a cikin gida ko ana bukatar ku haɗu a harshe sannan ku haɗu biyu ne game da addini ya sha bambanta tukka da warwara za a yi ta yi sannan ku haɗu a gari duk lokacin da ya zama na kun raba gari da mata to kuma gidan yakan zama sun gida a ce tana kano kai kana nan sai dai ku haɗu a waya to akwai matsala matsala akwai buƙatar ga ka ga matarka isa ko taransa aka ma to nemi masauki a can ka ɗauki matarka ka tafi da ita kasuwanci kake a duniya tafi da matarka kullum kai mata visa hotel din da ka sauka ku sauka tare wannan zai baka dama ya zama na ka iya tsare ta amma ka batta a nan wata uku ka dawo ka yi sati biyu ka tafi to kuma wallahi je ka za ta yi dauke ka kawai ga kanan wani susu ne fankan fayo baka da wani amfani a ta. to ana buƙatar ku hada gurin zama a takaice wannan bayani ne na malaman hikima amma dai lallai ana buƙatar mutane su din su sani 'ya'ya mata da suka yi zurfin ilimi to ba su suke samun mazaje ba domin in tana da digiri kamata yayi mai digiri ko mai masters ya aure ta dan diploma in ya aure ta rena shi zati to kuma sai ku auna a anguwan naku masu digiri maza mazaje guda nawa ne waɗanda suke da shirin yin aure ko an samu mai digirin yana da mata watakila kuma matar ta rike wuta ta hana kofar da wata za ta shigo ko kuma yana da mamatan ya riga ya cike kofa kuma ya yi ma riga ya yi nisa baya da tunanin ma wani auren ya tsufa amma duk wani mataki mai digiri za ka samu kuma baya sha'awar wannan in ma zai sha'awa to zai sha'awar wacce take yar sakandare ce ko yar diploma wacce take kasansa kuma take da matsakaicin shekaru da ta dace da shi kada ta 35 shekara da biyar to ya za a yi kenan kaga akwai matsala ke datar da mu saboda haka ana buƙatar lalle musulmi ya sani tirsa ta ƴaƴa zuwa ga zina ta hanyar hana su aure haramun ne Allah ya yace wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid dunya kawai don ku nemi kayan alatun duniya don mafi yawa wani na barin yansa ne ta yi wannan karatun don ya rika cin gajiyar albashinta albashinta kadai yake bukata ta fara aiki ya ci gajiyar albashinta ko ko ya jinkirta ta ne daga aure yana jiran ta samu mai gwabi-gwabi mai kuɗi wanda zai rika turo masa wani sako lokaci bayan lokaci kaga litafta go aradal hayatid duniya ke haramun ne tirsasa ya zuwa ga zina dan neman duniya wa man yukrih kunna duk wanda ya tirsasa ƴaƴa mata zuwa ga zina fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim to ku sani lalle ubangiji ta'ala bayan kun tilasta su shi kuma ya yafe musu abin da su suka yi kurun shi mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jinkai ne gara an abdullahi bin mas'ud da jabir dan abdullahi da sa'id bin jubair suna suna karanta wannan fa inna allaha min ba'di ikrahihin lahunna ghafurur rahim bayan kun tirsasa su shi kuma Allah sai ya gafarta musu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al khatu wan nisyan wa ma sukrihu alaihi duk abin da aka tirsasa wa mutum ya zama dole aka sashi yayi to ko yayi bai da zunubi bai da zunubi amma idan ba dole bane shine kawai ya nemi wata kafa ya je yayi to kuma ya shirya daukan wannan zunubin ranar tashin alkiyama da haka ba lasisi bane ga yaya mata cewa dan iyayensu musulmi su aure ba su ce to an bude musu kofar su ta zina akwai wanda ba dole bane ba ita kanta ta sani tana iya kare kanta to kuma in ta ki karewa ta shiga kafa ta zina to kuma ta tanadi abin da za ta gaya wa Allah ko namiji ne mahaifinsa ya hana shi aure ya shiga hanyoyi na zina da gangan a lokacin da yana da daman da zai iya kame kansa to kuma ya tanadi amsan da zai gaya wa Allah Allah ya tsare sai Allah ya tsare ubangiji ta'ala yace wala qad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat hakika mun saukar zuwa gare ku ayoyi waɗanda suke masu bayyanannun hujjoji masu bayyana dalilai da dokoki lokaci bayan lokaci tun daga farkon wannan suran har ya zuwa nan dokoki ubangiji ta'ala ya ta saukarwa ya saukar da doka dangane da matsalar zina azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda sannan ya saukar da doka dangane da auren mazinatan الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يا سوكد دوكا دنغني دكذبي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة يا سوكد دوكا دنغني دلئاني والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء illa anfusuhum illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin zuwa karshen aya sannan ya saukar da bayanai dangane da hukunci ga waɗanda suka yi wa matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kazafi ya saukar da doka dangane da ciyarwa ya saukar da doka dangane da rimtse idanu da tsare farji dokar sallama gurin shiga gida doka dokoki ga sunan birjik ubangiji ta'ala ya kawo dukkanin su ayoyi ne bayyinat aw mubayyinatun waɗanda suke masu bayyana hujjoji da dalilai na dokokin Allah ne wa matsalan sannan kuma masu buga misali ne min allazina khalaw min qablikum da waɗanda suka shuɗe gabaninku buga misali da al'ummomin da suka shuɗe gabaninku al-imam ibnu ya yace khabaran anil umamil madiya wa ma halla bihim fi mukhalifatihim amra Allah labari yake bayarwa dangane da al'ummomi da suka shuɗe game da abin da ya afku a kansu na azabar Allah sakamakon saba dokar Allah da suka yi to ayoyin nan dukkanin su sun buga misali dangane da waɗancan al'ummomi wannan fassara tana da goyon bayan fadin Allah ta'ala wa laqad alimtum allazi na'tadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah yace faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin ashe kamuwa da ubangiji ta'ala ma ashabus sabti ta hanyar mai da su aladu da birai Allah yace ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha mun sanya su su zamto izina ne ga waɗanda suka shuɗe gabanin su wa ma khalfaha da al'ummomin da suka zo bayan su wa mau'izatan lil muttaqin kuma dan su zamto wa'azi ga waɗanda suke masu kiyaye dokokin Allah anan Allah ya ce wa matsalan min allazina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqina kaga ce ma'anar ta fito sarari falamma asafu lan taqamna minhum waja'alnahum wa aghraqnahum ajma'in Allah yace faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin ashe Allah na kamuwar azaba ga al'ummar da suka shuɗe dan wanda za su zo baya su zamto sun ɗauki izina sun dauke su a matsayin aya sun koyi darasi daga abin da aka yi musu don su kauce masabon su saboda ubangiji ta'ala ya kauda azabar da waɗancan da yayi ma waɗancan akan waɗannan ina fata mun fahimci wannan Harka al-imam ibnu kasir ya fassara amma abu hayyan cikin baharul muhit nashi da imamu zamakshari cikin al-kashaf nashi da ash marhu al-marhum al-mufassir al abubakar mahmud gumi Allah ya ji kanshi da rahama shi ma cikin zadul ainihin cikin wato tafsirin sa sun ce abinda ake nufi da matsalar lil akhirina yana nufin khabaran iban gariban min bara'ati aisha radiyallahu anha labari mai ban mamaki dangane da kubutar da ummuna Aisha da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin wannan aya sai ya buga misali masalan min alladhina khalaw min qablihikum yace yana nufin kissar annabi Yusufa da kissar Maryama alaihi salatu wassalam domin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ma an yi masa kazafin zina an yi masa kazafin zina wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayt lak ashe kaga wata mata ta nemi annabi yusuf da ya zina da ita ta rufe kofa ta hana kowa shiga daga ita sai shi kuma kofar ba ɗaya ba ta rufe kofofi ne falo ne bayan falo haka ta bi su ɗaya bayan ɗaya ta rufe su ta kuma yi tsiraici ta ce gani ga ka Allah ya ce wa laqad hammas bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana kuma tu kwarai da gaske ta ga ya sadu da ita wannan hadarin zina ne annabi yusuf ya fada cikin sa amma ubangiji ta'ala sai ya tsare shi yace kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin Allah ne ya tsare shi dan Maryam alaiha salam ita ma Yahudawa sun mata ƙarya lokacin da ta haifi Annabi Isa cewa ta yi zina sun ce mata laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da wani abu sabo fil wanda ba za mu yadda da ke ba ya ukhta harun ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya mahaifinki ba lalatacce ba ne mahaifiyarki ba mazinaciya ba ne yaya aka yi kika samu ɗa ke kuma ina me ya kai ki yin zina wadda ubangiji ta'ala yace wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buktanan azima sun yi wa maryama ƙarya cewa ta yi zina a shekara annabi yusuf an masa ƙaryan zina maryama an masa ƙaryan zina amma ubangiji ta'ala ya kubutar da su ya warkar da su to haka aka yi wa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ummuna aisha ƙaryan zina kuma Allah madaukakin sarki ya kubutar da ita wannan labarin yana ɗaya da irin wancan shine wa masalan min allazina khalau min qablikum malamai suka ce akwai bambanci tsakanin labarin annabi yusufa da labarin maryama da kuma labarin ummu na aisha domin da annabi yusuf da maryama alaihi salatu wassalam sun samu shaida ne da bara'a da halittun Allah ba daga Allah kai tsaye ba annabi yusuf lokacin da suka zo suka tsaya wa sabaqa baba wa qaddat qamisuhu min dubrin wa alfaya saye halad albab sai wa suka yi gata gashi sun rugo a guje ana haki gashi ta kama rigar shi ta yage ta baya sun fito daga cikin daki ga mai gida ga kuma wasu daga cikin danginta tace ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yuzdana aw azabun ali ta magana yusuf yace hiya rawadatni an nafsi ita ta nemi in yi lalata da ita su ba wanda zai fidda shi sai Allah ubangiji ta'ala bai saukar da wahayi ba a gurin wani ne cikin danginta wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibina wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin sai ya zamana shaidar da ya bayar aka duba falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'ina yanzu mutum biyu ne suka ba da shaida cewa annabi Yusuf bai zina ba na farko shahidun min ahliha na biyu mijinta shi kansa tunda ya yadda ya ce wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'ina sannan shaida na biyu da annabi Yusuf ya samu daga ita kanta matar ta tabbatar wa sauran matan gari cewa walaqad rawatuhu an nafsihi fastaqama na neme shi shi yaki ashe kenan ya samu shaida daga bakin eh, ta itirafan cewa bai yi zina ba kuma da lokacin da shugaban kasa ya kira ta tace al'ana has hasal haq ana rawatuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqina tace gaskiya yake ni bai neme ni ba ni ne na neme shi kaga dai ta sake ba da shaidar annabi yusuf bai neme ta ba sannan matan gari su ma sun ce hasha lillahi ma alimna alaihi min su'in lalle ba mu san shi da zina ba waɗannan shaidu gaba ɗaya halittun Allah ne suka yi masa shaida matan gari da ita kanta matan da shahidu da shahidun min aliha da kuma mijin nata gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan maryama alaiha salatu wassalam lokacin da ta zo da ɗa suka ce mata laqad ita shay'an fariya ya ukta haruna ma kana abuki ba'atun wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi annabi isa ta nuna kafa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ba aya ne ya sauko daga sama ba annabi isa ne ya budi baki yace an inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya Allah yake zalika Isa ibn Maryam al-Qur'an al-haqqi alladhi fihi yamtaru shi Isa shi ya kare amma na Aisha ba daga saman bakwai ubangiji ta ala ya rika turo mala'ika jibrilu da adadin ayoyi ba wani mutum a ban kasa da ya kare ummu na Aisha da ya wuce Allah Allah da kansa shi ya tsare ta yace innal ladina ja'u bil ifti usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون haka ubangiji ta'ala ya jero aya har sai da ya zo da innal lazina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati muminat lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adhabun alim yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون wannan da kansa Allah ya tsarkake ummu Aisha ba da wani mutum ba wannan na nuna maka idan dai zaka jingina ma ummu Aisha zina to ana jiranka da jingina ma annabi Yusuf da Maryam zina wanda ya jingina ma annabi Yusuf zina me matsayinsa kafiri ne original wanda ya jingina wa Maryam zina me matsayinsa to wanda ya jingina ma ummu Aisha bayan kafircin akwai tsinuwa a kansa Allah ya ce la'anahumullahu fid dunya wal akhirah duniya da lahira Allah ya tsine musu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa assalamu alaikum